yanzu muna tare da dan majalisar da tawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Sanata Muhammad alindume ranka dade yanzu shugaban kasa ya kwaci ka kwana 100 akan karagar mulki duk abin da ake magana shine batun tsaro ranka dade jihar Borno ba barta ba wajen wannan batun tsaro kuma musamman ma yankunan da ka fito akwai wannan matsala duk ana maganar tsaro ana maganar yan matan cikok da aka kwashe na fiye da kwanaki 500 ranka ya kake ganin yadda batun tsaro yake da cikin wannan kwana dari da shugaban kasa yi akwai wani alamun ci gaba eh alhamdulillah ai maganar ba sai ta fito daga cigaba baki na jama'a suna ganin akwai cigaba duniya ma tana ganin akwai cigaba kuma banda cigaban kuma akwai haɗin kai wanda damu babu shi a cikin kasashen da wayannan abun ya shafa da kuma a tsakanin kasashe manyan kasashe da duniya wanda dama ake dangana da su su ba da tallafi a wajen yaki da ta'adanci to alhamdulillah daga zuwan canjin da aka samu wanda eh, shugaba muhammad buhari yake jagorta duniya ma ta samu confidence na wato na niyan taimakawa kuma shi din ma bai zona ba kuma alhamdulillah ana samun nasara ana ganin nasara kamar mu mutanen goza da mutanen da suke gudun hijira yanzu da suke ganin wannan nasara sun fara matsa mana akan cewa suna so su koma gida kuma zuwa na maiduguri din nan na zo ne don mu yi tanadin ya za mu yi yadda za a mai da su gida su koma su zona insha Allah kamar yadda shugaban kasa ya faɗa muna ganin akan cewa kamin karshen shekarar nan insha Allah mutanen da suka gudu daga wayansu kananan hukumomi mafi yawa za sun koma a yanzu da nake maka magana ma sati biyu da su wuce suka wuce sama da mutane dubu daya daga camp nan da muke da su na maiduguri shi mai girma gwamnan borno ya ba mu taimakon motocin state da kuma sojoji sun ba mu kova mu mai da su gidajensu da yawa mutane mu sun koma yanzu a goza ana cin kasuwa a wurin ana yin sallan juma'a ana zuwa coci ranar lahadi alhamdulillah muna jira ne don an bude hanya kuma mutane za su fara koma an kare kai maganin kamar ana samun nasara amma da ka za ga ana kai harhare musamman ma a kauyuka ba a banyan birane ba ya kake ganin wannan abu eh fi hare-hare inda ya ya kunshi wannan eh, eh, shani da ya amfani yan eh, abun da ya shafi yan ta'ada ba abu ne wanda kake tsammanin zai ɗauke rana daya ba ɗaya daya ɗaya daga cikin su ko kuma jifa jifa ɗin nan za a sake samu abinda ake samu kenan in fi sabilillah in ka duba abinda ake eh, incidents da yake faruwa yanzu da abinda yake faruwa kullum kamar ya zama mana ma jiki zaka ji bom ya tashi a cikin Maiduguri nan ma bom yana tashi kai kana nan a Haruna zaka ji bom ya tashi so hudu biyar shida wani lokaci ma ya fi a kirga ko kuma tashin bom ma ya zama kamar yara suna wasa ya zama kamar wasan yara amma yanzu in ka lura alhamdulillah ko ana cikin Maiduguri din nan amma ba za a eh, eh, rasa samun irin wayannan attack don mafi yawancin ma attack din yanzu ba wai suna so su je su dauki wuri kamar yadda da suke so su je su dauki wuri su zauna a kai ba suna zuwa wuri ne don su saci kayan abinci ko kuma su saci su abun bukatun su ba wai suna zuwa yanzu ana an mai da shi ba wai ana kai hari bane ana zuwa a yi ma mutane fashi ne a kwashe masu kayan abinci su gudu da shi abinda yake faruwa kuma mun fara ganin yanzu da yawa daga cikin su ma don ba an yanke inda suke samun mai inda suke samun bindigogi da yawa daga cikin su muna ganin ana ba mu labari suna zuwa da dangon ne ma ko ake ce a daka hmm. din na maimakon AK47 da ake gani sababbi ma a wajen su da ba makamai yanzu ba abinci ba ma mai wanda za suke amfani da shi don su yi zirga-zirga yanzu ka fara jin da ai baka jin cewa Boko Haram sun kawo hari akan doki to amma yanzu suna zuwa suna kwashe dawakai ne a wajen mutane suna kai hari akan doki kuma mafi yawa suna zuwa suna kwashe sace kayan abincin mutane ne alamun zai a cewa karfin su ya soma karewa a karfin su ba wai ya soma karewa ba karfin su ya ragu sosai insha Allah an ci gaba da abin da ake yanzu na ganin dai kamar yadda ce nan da lokaci kaɗan musamman ma zuwa ƙarshen shekara nan za a samu ƙarshen wannan abu insha Allah nan kadai shugaban ƙasa ya alƙawarin cewa nan ba da jimawa ba za a kokari a samu waɗannan ɗalibai 'yan mata na garin Chibok ya kake ganin tabbacin wannan Eh, alkawari da shi shugaban kasa yi wa mutanen Chibok. Eh dama mu abin da yake karya mana gwiwa shine maganganun da ake kama an hada wannan sha'ani da na siyasa ko da na kabilanci ko na addini. Amma yanzu mun samu shugaba wanda yana yi da gaske kuma yana faɗan gaskiya kuma an san shi da faɗan gaskiya. Mu ba mu tsire samani akan yaran mu nan za su dawo ba kuma muna da fatan muna addu'a Allah ya dawo da su.